Avoir un enfant Samun da inci ne ga dukkan mata, sai dai kuma a yankunanmu mata masu matsalar aihuwa ba su bayani kan matsalarsu saboda dalilai na al'adu. A kashi 65 bayan watanni shida na zaman aure ana iya samun juna biyu, a kashi 80 cikin 100 bayan shekara daya na jima'i, sannan a kashi 90 bayan shekaru biyu. Bayan shekaru biyu, kashi goma na ma'aurata kadai ne ba su sami da ba. Lokaci na da mahimmanci sosai wajen kula da masu matsalar rashin aihuwa, amma kuma akwai wani abin da ke sauya wannan lokaci shine shekarun mata mai matsalar Da wani lokaci ne ya kamata mace ta rika binciken kanta akan rishin haifuwa? Mace mai shekaru 35, amma shekarun da kuma ke komawa baya ya tsaya cik su ne 38 wajen mace. Wannan sai a gaya ma mata cewa kar su yi jan kafa sun zo su gamu, mu kuma sai mu samun bincike a kai. Mace mai shekaru 42 da ta yi aure ko kuma ta sake aure, ita kam sa an taimaka mata domin idan aka ja lokaci za ta iya rasa damar samun kwaya-kwayi, kuma ta haka ba za a iya komi a kai ba. Nawa ne adadin mutane masu fama da matsalar rashin haifuwa wanda kuka kirga a wannan gidan haihuwar na Isaka Gazobi. Mun gudanar da bincike a asibitin aihuwa ta Gazubi, mu ne ke da sa'ar samun aihuwa da ya ɗara kowane wajen mata da wajen maza. A Nijar a shekarar 2017 bincike ya nuna cewa mace na iya aihuwar fiye da 'ya'ya biyar. Sakamakon binciken dangane da mazaje ya fito ne a shekarar 2018 inda aka gano cewa namiji ɗaya yana iya aihuwar 'ya'ya takwas a Nijar. Matsayi ne mai muhimmanci, amma duk da haka mun gano cewa kashi tara cikin ɗari na mabukata suna zuwa bincike saboda matsalar matsalar rashin aikuwa kuma idan suka zo sukan yi zancen matsalar a matakin farko ko kuma a mataki na biyu wato matakin farko ba su taɓa samun juna biyu ba mataki na biyu sun sami juna biyu amma ba a yi nasarar aihuwa ba mene ne menene abin da ya fi kawo wannan matsalar ta rashin haihuwa zuda ciki na ɓoye idan ma'aifa ta tabu akwai matsala kuma babu abin da ake iya yi domin daidaita lamarin Ta ɓangaren mazafa wani abu ne ya fi kawo matsalar rashin haifuwa? Masu tafiyar da ayyuka sosai, masu aiki tare da zafi, kamar masu yin biredi, rumzawa, waɗanda ke tuka motuna sosai, cutar sukari, mugunyar kiba, dukkan waɗannan suna iya yin tasiri kan ingancin maniyi. A game da abin da ya shafi matsalar haihuwa bai yiwa ayyuwa ma'aurata magani ba tare da an gudanar da waɗansu bincike-bincike ba.